وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع المتيو 27 ga watan hudu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai wanda ta dace da huɗu ga watan ɗaya miladiya ta annabi isa alaihi salam tara daidai wannan hudu ba kamar ci gaba ko haske ne ga hudubar da ta gabata game da waɗanda sukan yi watsi da iyalansu matansu da 'ya'yansu suna shigan kawai suna fitan kawai suna zuwa wuraren kawai ba tare da sa ido ba wannan yana haifar da zina mai yawan gaske don haka za mu sake an kamar da junanmu game da barna da abubuwa na tun Allah wadai wanda zina ke haifarwa zina Allah ka kare mu dama Allah ya ce kada mu kusance shi duk abinda muka ambata juma'a wadda ta wuce abubuwa ne da ke kusantar da bayi zuwa zina wallahi banna ne marashin kama shar'i ne mare iyaka kuma tasirin shi yana da munin gaske cututtuka da dukkan ma'anan cuta ta zamantakewa ta rayuwa ta jiki tattalin arziki ta komi duk inda ka san wani abin arziki na yi ko yana faruwa ko yana gudana wallahi zina tana shiga ta rusa shi musamman ga waɗanda suke aikata shi sannan ga al'umma baki ɗaya jama'an musulmi idan muka buɗe ido muka zura ido muka duba duba na gaskiya na hakika wallahi zina ya yi yawa yawan kuma wanda ya baci saboda hanyoyin da ke kaiwa a zinan su ne suka yawaita na fitan hankali ga sunan duk in mun buɗe ido ko muka rufe ga sunan mun kuma ambaci da yawa daga cikinsu a kutubarmu da ta gabata don haka ya haifar mana da mummunan sakamako sannan ya haifar mana da cututtuka iri-iri Allah ta'ala ka kare mu cikin munanan sakamakon da ake samu a zina bari a gurguje mu faɗi aibi da illoli da cututtuka 21 abu na farko zina dai ya tara duk wani sharri wanda ya shafi rayuwar ɗan adam na ɗaya yana alamanta ƙarancin addinin mai yinsa sannan duk wanda ka ga yana zina to ba mutum ne mai taka tsantsan ba kuma mutum ne mare mutunci mai mutunci baya zina kuma mutum ne wanda bai da kishin kansa bai da kishin 'yan uwansa musulmi duk wani abin madalla to ya yi masa kabara uku ya binne shi wannan shi ne aibi na farko mai harasa da dama da mahanga mabambanta aibi na biyu mazinaci in mutum na zina to wallahi zina takan kau da kunya gaba ɗaya a fuskan shi kuma kun sani alhaya'u min al'imani don mara kunya ne zai gama ce ya nemi latsata in yana da kunya bai san abin da zai biyo baya ba tsakanin sama da wacan nan baiwa Allah ko da al'umma balantana tsakaninsa da mahalicinsa dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza lam tasahi fasna ma shi'ta in dai baka da kunya dan kirikiri lalatacce to kai abin da kake so kenan zaka ga abin da baka zato na sakamakon tsiya a kanka sa'annan zina yana tufatar da mai yinsa dolanci da wawanci sai ka ga mutum kaman kamili a ilimi kaman kamili a dukiya kaman kamili a shugabanci da matsayi amma sai ya aikin da wawa da dolo da sauna da sakare da gaula zai yi wani lokaci ma aikin mahaukata duk wannan yana cikin illoli na zina wannan shi ma mun bashi a nau'i biyu kenan duk haka san shi na uku zina ga mai yana gadar masa dame wani irin duhu a fuskansa gaba ɗaya annurin da ke fuskan muminai Allah sai ya kwashe ya yaɗe ya zubda subhanallahi don haka da ka dube shi sai ka ga ba annurin nan na simahum fi wujuhihim min asar sujudi Allah zai kau da wannan annurin na hudu bayan fuskansa an ɗebe annuri kuma za a bakanta zuciyarsa a shafe duk wani abu na hasken zuciya subhanallahi daga lokacin da zuciya ta bakanta to mai ita koya bani tun ma ba a makomarsa kiyama ba na biyar zina na haifar da talauci wanda yake tutur mazinaci yakan kulla aure da talauci imma na zahiri wa imma na ma'ana ko a hada masa dicika kaga kaman ana zuba ruwa a rariya baya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zo cikin asar Allah ta'ala yana cewa ana muhulikul tughat wa muqim zinat ni mai hallaka azzalimai ne kuma in talautar da mazinata Daga wani kudi yake samu sosai amma kullun cikin matsala me yasa ya kama hanyar zina Allah ka kare mu na shida duk wani daraja da alfarman ɗan adam zina na watsar da shi ya tambatar da shi daraja shi ya zube a idan mutane kuma mai zubabben daraja ne a gaba ga mahalicinsa sannan ba a ce mashi mutumin kirki ba a ce mashi mai kamun kai ba a sa shi a sawun adalai bal akan canza masa da munanan suna kamar aka fajiri fasiki mazinaci ha'ini duk sunan shi ne zina ya haifar masa da wannan baka suna lalataccen ja'irin bunsuru Allah ya kiyashe mu na bakwai mazinaci Allah na cire masa natsuwa kullun zuciyarsa ɗarɗar ne ba sukuni kamar yadda fuskansa ɗin nan ta bayyana to haka yake ciki cike da ɗimuwa a cikin zuciyarsa a kullum ko ba a sani ba yana ga kaman an san abin da yayi yi ne kai ce Allah ya kiyaye wanda ya zabi rayuwar dabbanci bugu da ƙari na takwas al'umma da sun ga mazinaci sun ga mugu ko shakka babu da ya ga kaso mabin yasa to yanzu nan za a sannai in ya ga ka ya soma sunsu in ga ya kofar gidanka ba za ka yadda ba duk duniya haka suke kallon ka in ma baka sani ba Allah ka kare mu sannan abu na tara na daga cikin aibin zina akwai wari da ke tasowa daga jikin mazinaci wanda duk mumini nagari salihi in ya kusance shi sai ya ji ba daɗi ba daɗi kantan daudan zina ta yi faso tana naso a jikin mazinaci ya Allah ka kare mu a to dan girman Allah ya mutum kullun ya shiga wancan shaddan ya sake shiga wancan ya shiga wancan sannan ka ce zai zama lahiya lau ba zai yi ba abu na goma shi mazinaci Allah yakan sa mashi kuncin zuciya a kowane lokaci ba walwala ba farin ciki ba anashuwa ba nishadi me yasa ana samun waɗannan abubuwa na jin daɗi ne ta hanyar yin Allah ɗa'a ba za ka taɓa saɓa ma Allah ka samu daidai ba ba a samun yardansa ba a samun natsuwa daga wajensa ba a samun walwala da jin daɗi daga wajensa sai da ɗa'a gare shi kuma wallahi mazinata da sauran fajirai da sun san waɗanda suka kama kai muminai salihai irin ni'ima da walwala da jin daɗi da anashi wanda Allah ke sa masu da an ce su yi zina ko da an shimfiɗa masu mafiya kyawu dubu a gabansu da basu yi ba da sun san wannan wahala ne ba daɗi ba ne fitina ce ba rahama ba ce tsiya na goma sha ɗaya ka je ka yi zinan ana gaya maka kana da ɗaki to kana raba kanka da hurul ainu ne a su ba ‘yan matan aljanna ba na mazinata ba ne na masu kamun kai ne masu tsanki kenan wannan aljanna ta dawwama ta daɗi ta ni'ima da aka ce akwai 'yan matan hurul in maqsuratin fil khiyam ba ka ba su ba baka tuba ba aibi na goma sha biyu shi mai zina zinansa yakan ja yanke zumunci e yanke zumunci mana kuma a saba ma iyaye a aikata abin da yake haram a zalunci bayan Allah a tozarta wata iyali a ci mutuncinta shi yasa wani lokaci yake karewa da gaba da fada har da kashe-kashe mugun aiki ne ba sai an gaya mana ba duk aibin zina ne na sha uku biyar yadda ta je ta kwance zani a titi ta zubar da karaman da Allah ya yi mata duk matar da ta kwance zani a titi ta zubar da darajar da Allah ya yi mata inda ma a kanta ita kadai zai tsaya har iyalinta yake shafa sai a ce gantalallen gida ne duk sai a aibanta gidan sai gidan gantalallu ne ba su da kamun kai ba su da kaza ba su da kaza balantana ta zo da ɗan gaba da fatiha Allah ya kiyaye mu na sha hudu ku duba ku ga idan aka ce na mazinaci ne ala mala irin rashin mutuncin da ake dubansa da shi har ya fi rashin mutuncin da ake duban an ne ku lura da kyau ku lura da kyau ku dubi mace misalin da za mu bada bayyananne kamar rana a tsakiyar sama yau in aka ce ga yarinya ta shahara da zina sai ta ce ta tuba za ka ga maza na gudun aurenta ko ana ribibi kai kowa zai faɗi da kalmomi mabambanta kalmomi da yawa ya zo mu wanda ake faɗi amma ba zan faɗi ba saboda ba daɗi yau da za a ce ga wata arniya ta musulunta sai ka ji ana rubibin aurenta arniya ta tuba ta musulunta nan da nan sai ka ji ina so da yawa mukan ji a tafsirin zamanin malam Allah ya ji kansa mace za ta zo ta tuba yanzu sai wani ya ce malam ina so kako rayuwa ta kafici ba maganin zina ma ake ba dewa ma su in ba ma sun wannan ba ma to ma iyayensu suna ganin ba abin ge ba tunda akwai wanda za su ce da Allah ka bani yanka ina son za mu je mi sati biyu ko wata biyu ko uku kuma a bashi ga alkali ya taba bani labari ko sai a ce ka yi a hankali ka yi a hankali kan kai ciki ko? a yi soyayya banda karuwanci yi ta kashi karuwanci ta dawo da ciki amma duk mai kai mata inda aka dawo ba ciki komi lahiya lau kuma akwai ƙabilun da in kaje bakon tagunsu za su kawo maka 'ya'yansu 'yan mata su ce ka zaɓi wanda za ta taya ka hira ko saboda su ana abu bane a wajensu to amma yau tana musulunta sai ka ji ana rubibinta amma mashahuriyar mazinaciya ɗauki ma ba budurwa ba karuwa kana zuwa ka auro karuwa ta tuba duk ganin nan sai balantana a ce liman wani daga ran nan ya daina bin ka sallah ta ai kano ya auro yan iska zai canza masallaci ta fatu ba abinda muke son mu faɗi shine aibi na zina in aka manna maka sai ya bi ka har rayuwa aibi na kafirci kana musulunta yanzu nan sai kaga nan ana son ka wannan na so wannan na so ya zama dan ya zama dan amma mashahurin mazinaci ya tashi ce jama'a kun dai san yanayin da nake to na daga yau to wallahi ba za ka aminta da yanka ba to sharrin zina na da yawa mala idan mace ta yi cikin shege mafi yawa sai ka ga ta haɗa laifi biyu ga cikin shege kuma ta kashe ɗan ko kuma in ba ta kashe ba in ma ta aure ne ta shigar da bare a gidan da ba nasu ba ya zauna da yayyin da ba nashi ba ƙannin da ba nashi ba iyayen da ba nashi ba ya gaji dukiyar da bai halatta ya gada ba wannan kuma hukunci sai Allah sharrin zina kenan kuma zina zaluntan dan zina ne saboda in ka je ka haifar da ɗan zina ko ‘ya'yan zina ka yanke alaƙarsa da iyayensa da dangi zai wayi gari bai da nan bai da can kai kai wannan shari’i kai ka so a ce ba ka da gaba ba ka da baya sa'annan jama'an musulmi sanin kanmu ne wannan shi ya sa kaga society zamantakewan al'ummanmu ba ta ɗaukan ɗan zina da daraja Ka kaga yarinya kana mutukan santa da an ce ba ta da uba sai ka gudu menene zunubinta mugayen azzaliman waɗanda suka samar da ita ba ita ba iya bari'a ba abin ya shafe ta mu daina kyamansu iyayen masu aikatawa za mu tsamace su ba a santa ba ne ko ba a san shi bane ya sami kansa a wannan yanayi ba wanda zai so ya sami kansa a wannan yanayi azzaluman iyayen Allah ya kare mu kuma zina na haifar da adawa da yunkurin ɗaukan fansa yanzu da za a ce ga 'yan mutum ta rasu, wallahi ya fi natsuwa fiye da a ce ga ta can an kama su suna zina don haka wanda duk ya kama wani yana zina da yasa to hudda ta yanki wanda ya kama wani yana zina da uwansa hudda ta yanki shi yasa bahaushe yake cewa wai kwantan uwa mai wuyan kamu ka buge shi a mummuke ne ya ihu ko ka kyale shi ya tashi ne kana ka ci kazanka jama'an musulmi muke yayi wannan shi yasa sa'ad bin ubada Allah ya kara masa yadda yace wallahi da zan ga wani tare da iyali na takobi zan sa in masa sai ga yawa jini ya wuce sahabbai da suka ji wannan suka yi mamaki har aka isa gun manzon Allah aka gaya masa Ya yace kuna mamakin kishin sa'ad ne na rantse maku da Allah na fi shi kishi kuma Allah ya fi ni to jama'an musulmi ka yi zina a a yayi zina lalataccen can dai da wata can wanda take maharin ne ko ka yin zina bayan kasancewan shi haram yana haifar da cututtuka mai yawan gaske wanda ma wani cutan akan ce lahira kusa kuma tun tun tun kai na duhu ma akan ce ko tun ana ce ma bature zaki akan ce ya kamu da tinjeri da ciwon sanyi da menene da menene yi nan dai Allah ka kare mu zina na rusa al'umma kuma amzan Allah sallallahu alaihi ibn mas'ud yana cewa riba da zinabu su taba bayyana a cikin al'umma ba kwace Allah ya ba da umarnin a halakata, Allah ya kare mu to mafasin na zina da yawa amma dai mun yi ɗan manuniya a dunkula a takaice mun tsallake wasu domin lokaci da yanayi muna son mu an kamar da junanmu hatta zinan yana da matakai yawa mutum ya yi zina da wanda dama wace sana'ar ta zina da sauƙi fiye da ka je ka samu 'yan mutane ka yaudare ta ko matar mutane ka yaudare ta shi wannan dama ya ƙware wajen zina kuma wancan sana'an ta dama ka zo eh, a akwai da akan ce akwato sana'ar ta kenan ga 'yan kujeranta ta zauna tana jiran kastoma, wanda zai zo ya siya a daidaita su shiga daki. to da sauƙi da ka yi ma wata yodara ko ki yodari wanda yake bawan Allah ake raba shi da tunaninsa ya je ya zina da ke sannan zina da matar da take da miji ya fi tsanani fiye da zina da wanda ba ta da miji don wanda take da miji haƙƙi biyu ne ga haƙƙin Allah ga namiji ka ɓata mashi shimfiɗa kila ma ka shigar mashi da shege gida kamar yadda muka ambata baya zina da matar makoci ya fi tsanani fiye da zina da wani ta can a nesa ba baka santa ba haka dai haka dai yawwa to yanzu ba matar makoci ba billahi lazi la ilaha illa huwa yayi na zina da matan kannunsu kanni na zina da matan yayyinsu ƴaƴa na zina da matan iyayensu ta ji sai da na rantsi na san dalilin manzuwa na ba da ka yi ba ba da kana yi ba ba da kana yi ba ina za mu lalacewan hayya kai ga haka na samu ma wanda ya zina da 'ya'yan shi ɗaya ma haye mata ciki jama'a musulmi yaya za a mai da kai dabbobi Allah ya kama ɗan adam da ya tashi daga matsayinsa ya zama mafi lalacewa dabba subhanallahi shi ya sa in an zo ma haddi yake bambanci ta a haddi akwai muhsin ka taba aure kana da mata kana da yaya ka je kana zina wani irin lalacewa ne wannan shi yasa aka ce a jefe shi in ita ce a jefe ta fiye da dolo da doluwa wanda ba su taba aure ba in sun yi zina su sai a yi masu bulala a cikin jama'a ce kaga sa ka rai muna ganin ka kaman wayaye ashe wawa dolo ne kai tsula mashi sake duban shi a ce jama'a ku dube shi bal yashad azabuhuma ta'ifatin minal mu'minin sannan a kai shi bakunci inda bai san kowa ba a daurin shi shekara daya a takaice jama'an musulmi mu kama kanmu mu kiyaye kanmu mu nemi tsaro daga Allah subhanahu wataala Allah sai ya kare mu ya Allah ka tsarkake mu ka kare mu ka sanya mana iffa a cikin zukatanmu Allahumma نسألك بأسمائك الحسنى أن تطهر قلوبنا وأن تحسن فروجنا وأن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه والباطل باطلا وترزقنا اجتنابه ya Allah ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da kasar mu lafiya ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ka azuta mu da abinda da lafiya za ta ci na halal wa ashhadu an أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقوموا إلى الصلاة يكفر الله لنا